mun gabatar da kwatanci na daidaito mun gabatar da kwatanci na fifiko yau za mu ɗauki na ukun kenan na ukun shine kwatanci na ƙasƙanci wato na ƙanƙanci ko ƙasƙanci ko ƙanƙanci duka na ɗaukan irin zubin manufar da ake da ita dangane da saƙon da ke cikin irin wannan kwatancin da haka kwatanci na kaskanci ko kankanci na nuni ne ga irin dabarar da akan bi domin gwama waɗansu abubuwa guda biyu don a fitar da mafi rashin kima mafi rashin daraja a cikin biyu saɓanin kwatanci na fifiko wato uh, kishiyoyi ne kenan guda biyu a nan ma akwai burbushi da ake amfani da su domin nuni da ire-iren waɗannan kwatancin misali kamar a ce wane kamar a ce wane rago da rigar saki kun ga a nan an nuna cewa rago bai kai kimar rigar saki ba da haka aka ce wane rago da rigar saki kun ga wane a nan burbushi ne da ke nuna gaskanci kamar a ce wane mutum in ji mutuwa wane mutum in ji mutuwa kun ga a nan wane na mutum a nan an kaskantar da shi bisa mutuwa da sauransu haka kuma akan yi amfani da ina to a misali kamar a ce ina ni ina zuwa Amerika? haka kuma ana iya amfani da kalmar in in kawai kamar a ce in fitsari banza ne kaza ma ta yi mana kun ga anan in da aka ce ya nuna cewa wane kaza ta yi fitsari in ɗin nan da ya bayyana ya nuna ƙasƙanci ga kaza cewa ba za ta iya yin fitsari ba ko yadda ake cewa in kura na maganin zawo ta yi wa kanta in kura na maganin zawo ta yi wa kanta kun ga a nan kura ba, ba ta iya yi wa kanta maganin komi wato iyaka dai ta sami dabba da ta raina yau ta kashe in ta fi ƙarfin dabba ta kama ta kashe ta ci ya ci in ta ci ya fi ƙarfin cikinta ta tsure da zawo amma ba ta ba iya yi wa kanta magani to a nan zan dakata cikin wannan shirin tare da fata za mu haɗa darasi na gaba inda za mu ɗauko wani daga cikin ire-iren adon harshe da muke da su da yardar allah a darasi na gaba za mu yi magana akan mutuntarwa ku huta lafiya naku yakubu muhammad haru